Masanan dai sun ce matakin aikata barna da ya dame bai zanga-zangar da aka fara cikin lumana a ranar 1 ga watan Agustan da ya rikide zuwa wani abu na daban daga yini na biyu babban abin damuwa ne matuka kuma dole ne dukkan masu ruwa da tsaki daga matakin tarayya zuwa ƙasa su ɗauki matakan da suka dace nan take don gudun abin da kaje ya dawo. Tuni dai aka fara neman amsan tambayar ko kwalliya ta biya kuɗin sabulu ga manufar masu zanga-zangar ganin irin barnar da aka tafka kama daga asarar rayuka da dukiyoyi baya ga cewa shugaba Bola Tinubu a jawabin zaɓinsa da ya yi wa 'yan ƙasa a ranar Lahadi bai taɓa muhimman bukatun da masu zanga-zangar suka gabatar ba shine ɗaya daga cikin jagororin masu zanga-zangar dan gwagwarmaya kuma lauya kwamarar daji a dayanju ya ce in ma kafin wannan zanga-zanga ya fara ai wannan zanga-zanga ya riga ya tasiri kuma an riga an samu nasara saboda ai wannan zanga-zangan ba wai maganan cewa mutane su je kan titi ba ne kadai jawo hankalin gwamnatin shi kadai ma wannan tasiri ne kuma duk wanda ya da kunne yana ji yana gani ai ya gan cewa gwamnati ta surota gwamnati ta sauraren al'umma shugaban kasa da kanshi ma ya ce yana so ya zo na da wanda suke zanga-zanga a ita zanga-zanga na musamman da zai zo A'a ba wanda zai sa rana in dai gwamnati bata kula da tabbatar cewa duk bukatun al'umma tana doko mataki don tabbatar cewa an samu jaraba. ba yayin da ake ci gaba da baiwa gwamnatin Najeriya shawarwari akan mafita mai dorewa ga yanayin da ake ciki shugaban jam'iyyar adawa ta SDP a matakin kasa Alhaji Shehu Musa Gabam ya ce abin da za a yi a takaice a cikin lokacin guda al'umma su ji daɗi su ga cewa da gaske ne shugaban ƙasa ya damu da halin da suke ciki wannan ba a yi shi ba ne muke ba shi shawara Najeriya da ya sani a lokacin da ya karɓi mulki shekara ɗaya da wani ba Najeriya yau ce. saboda yanayin yan najeriya da yunwa da fatara da kidnapping ya sa hankalinsu ya gauci duk mutumin da yunwa ta addabe shi ba za ka same shi da kwanciyar hankali ba duk mutumin da rashin tsaro ta same shi ba za ka same shi da kwanciyar hankali ba mutanen da duk da nake magana a kansu fa ba wanda yake da air condition a gidansa ba wanda yake da motar hawa a gidansa ba wanda yake da kuɗi a banki a ajiye wanda suka yi barnan na suka yi tashin hankali kuma in ka dube su yara ƙanana ne so wayannan yana cikin kurakuran da gwamnati suke yi wanda in ba su yi lissafi mai kyau ba nan gaba Allah ne kaɗai ya san me zai faru shi ma masanin tsaro kuma tsohon babban dogarin marigayi shugaban mulkin soji janar sani abacha ya bayyana cewa sunana hamza al-mustafa duk gwamnatin da bata damu ta kula da wanda suke cikin talauci a ƙasa ba su tabbatar musu da 'yancinsu da kuma samun abin yi su tabbatar da cewa tattalin arzikin ƙasa yana cikin yanayi da kowane ɗan ƙasa zai amfana in kuka bar haka ta tafi to lalle wata rana za ta zo su wa'annan talakawan za ta tashi su cinye masu kuɗin ƙasa ni kawai daga fahimta ta shine dukkan gwamnati a ko ina take a duniya ba a Najeriya ba duk bayan wata ɗaya biyu uku ana sanar da shugaban ƙasa mai sa take ciki me kuma ya kamata a yi a ina matsaloli suke a ina kuma yake samun karbuwa a abin da yake yi to ni abu kaɗai zan ce anan shine abin kunya ne an bari wannan abu ya faru shine damuwa ta kiran yadda zan yi ana shine duk inda masu kuɗi yake su san cewa wannan fa ita ce kasar da suke da ita su fito su yi tallafi tsakaninsu da kansu a duk inda suka samu kansu a cikin Najeriya au da kuɗin jari au da abinci au da tallafi saboda su koma sana'a ko kuma su ba su jari wannan shi ake yin haka kamar ya faru abinda zan ce ga dukkan al'ummar Najeriya shine mu yi hakuri abinda aka nuna na fushi cewa ga ƙan da take ciki ba Najeriya kawai ba ba shugabannin Najeriya ba a'a duk duniya ta ji ta gani ta san halin da najeriya take ciki sai a jira a gani mai gwamnati za ta yi a mai da bukaken a yi hakuri a zauna a matsayin mu na yan ƙasa a ɗinke mu gani in allah da ina gani daga abin da ya riga ya faru za a samu maslaha nan gaba alƙalman ƙididdiga dai sun yi nuni da cewa yankin arewacin najeriya ne barnar da aka yi a zanga-zangar neman kawo ƙarshen tsadar rayuwa a ƙasar ya fi shafa musamman ganin rayukan da suka salwanta da kuma dukiyoyin da aka lalata. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.